wasannin da ake na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final a jiya kungiyar kwallon kafa ta juventus ke kasar italy ta lallasa ta kwarata ta barcelona na kasar spain da ci uku da nema a karawar farko juventus ta samu nasarar jefa kwallonta na farko ne a cikin minti bakwai da fara wasan ta kafa dan wasan ta mai suna diabala diabala ya sake jefa kwallo ta biyu a ragar barcelona a cikin mintuna na 22 inda daga bisani Cellini dan wasan Juventus ya sake jefa kwallo ta uku a cikin minti 55 da fara wasan haka dai aka tashi wasan Juventus na da uku Barcelona na nema a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da ta fafata da Monaco da misalin karfe 6 saura kwata a agogon nigeria na yammaci sai bayan muni za ta karɓi bakuncin real madrid da misalin karfe 8 saura na dare agogon nigeria nijar da kasar kamaru ita ko kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid na kasar spain za ta karɓi bakuncin leicester city ne na kasar ingila da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria nijar da kasar chadi a karawa da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta baya muni da real madrid ita ce karawa ta 20 tun kafuwar kungiyar a duk fafata wanda aka yi bayan munich ta samu nasara a wasanni tara ita ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasara a wasanni takwas an yi kunnen doki sau biyu sai dai karawar da za a yi su a yau shine na ashirin inda duka kungiyoyin guda biyu ke jagorantar league league na kasar su kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta muni tana jagorantar league din kasar germany mai suna bundesliga ita ko real madrid ita ke jar ragamar teburin la liga na kasar spain huta lafiya